بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جكم godiya تثبت الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan yammaci na asabar na kuma goma sha tara ga watan zulqa'ada a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma daidai da goma sha biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a ci gaba da karatu wani littafi na risala wallafar ibn abizaid alkairawani wanda allah ta'ala ya karbi rayuwarsa a shekara ta ɗari uku da tamanin da shida za mu tashi a darasi na arba'in da ɗaya kuma a babi na goma sha shida shi ne babun fi salatul khawfi babun fi salatul khawfi babi da zai yi magana a kan abin da ya shafi sallar tsoro babi da zai magana a kan abin da ya shafi sallah ta tsoro ta kiɗa salatul haufi?' galibi da aka ce sallar tsoro ya fi karkata ga sallah da ake yi sallar yaki. wana ce da ke ko ta fi karkata zuwa ga sallar yaƙi amma akwai abubuwan da yake sun yi kama da yaƙi din duk kuma suna karkashin tsoro kamar mutum yana gudu ambaliya na binsa ambaliyar ruwa tana binsa ko yana gudu zaki na binsa ko yana gudu kura na binsa a uzbilla sannan kuma ga lokacin sallah yanzu ya zai ina fata mun fahimci waɗannan da kyau ba ga yana cikin alkhawf yana cikin alkof wadda ita sallar yaƙi da ake yin ta ta tabbata ƙor'ani da kuma sunna da Ijima'in malami na farko idan aka ce salatul khawf ne ake nufi shine badar al-qarafi yake cewa iya fi'lu fardin min al-khamsa walau juma'a maqsuman fihi al-ma'mum qismaini kan وما عدمه لا قصر في قتال مأذون فيه فيدخل قتال المحاربة وكل قتال جائز yace hiya fi'lu fard min al-khamsa an ce salat al-khawfi shine mutum yayi sallah sallar tsoro sallar farilla sallar farilloli sallar farilla ma'ana ɗaya daga cikin salloli farille guda biyar kenan kuma dukan su walau juma'a ko da ko juma'a ce maqsuman fihi al-ma'mum qismayn ma al-imkan sai da za a raba mamu gida biyu in hakan zai yi a raba mamu gida biyu kashi farko yana tare da liman kashi na biyu ya je ya tare abokan gaba wa ma adamihi la qasam an kuma ba ba a samu yiwuwar hakan ba sai babu yadda za a yi ma a raba din fi qitalin ma'zunin fihi a yaƙi da aka ba da izini a kansa bai da kulu kitalul muharaba saboda wannan zai shiga yaƙi na 'yan tawaye wa kullu kitalin ja'iz da ma dukkan yaƙin da yake halatacce ne a shari'a wadda ka ce salatul khawfi wannan ake nufi ya tabbata a ƙur'ani kamar yadda muka ambata ubangiji subhanahu wa yana cewa wa idza darabtum fil ardi فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيت فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا أعلنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حتى أن الله تعالى يتحفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون kaga wata walisu shahad